gari babu lafiya hayaniya nake ta jiyowa ta ko ina ban sani ba Ya ka ku da wurin ba ku sanar gidan da ka ku da wurin ba ku sanar gidan ka ku ikon ubangiji kana suwa an gama shirya komai na gaba da tafiyar da zaki ana iya ɗaukan hanya a duk lokacin da kika shirya ban ma je ko gurin sarki ba dan ban kammala komai ba ina fatan duk abin da na bukaci a sa a gudun wannan kin saka su kara so ya ƙara amincewa da ke nasa samun inibi a bakina. na daraja ta tabbata ga karasuwa wanda ya danka mulki a hannunki cancanta ki ta kai duk inda mai hange zai iya hangowa a danki ya kai matuƙa ga bayyana wadatar ki kwarjinin da yake ki ya kai matuƙa ga bayyana isar ki shi yasa nake alfahari da na kasance hadimar ki. babu yadda zan yi sai na kasance mai daraja don ban fito ba sai daga gidan daraja ƙara samun ilimi a cikin bakina ya kamata na gaggauta fita don na san sarauniya bilkis tana nan tana duba kai kammala da komai na kammala da komai to ki sanar da fatan alheri na kuma ki sanar muna ta addu'a ga ubangiji karasuwa da neman tsawon rai ga jariri ki tafi da albarka ubangiji karasuwa kuma da fatan alheri na a lokacin da zan yi tafiya lallai allurin fuskanka abin bukatan gani ne daga gare ni ko da yake na san damuwarka amma ka sani sai muna nuna farin cikin samun aihuwar wani ne kafin za mu samu namu ina farin ciki sosai da wannan haihuwa shi yasa na tura gudunmawata da kuma fatan alheri idan kika ga damuwa a fuskata to ta kwaɗayi ce nima wata rana a zo gidana a ga sabon mutum za mu gani da ikon ubangiji ga rasuwa, na tabbata zai kawo lokaci za mu roƙe shi roƙo na musamman domin haka mun roƙe shi matuƙa saura kuma mu jira a cikin haƙuri ki faɗa mai daraja idan abubuwa suka sassauta min zan zo da kai na barka lafiya mai girman daraja fitila za ta fita daga cikin gida duhu zai mai gurbin haske fitila ba ta haske a gaban rana mai girman daraja kafin ranar ta faɗi fitilar za ta dawo ki damuwa sarki ta fara tsananta game da rashin aiwa na tabbata ba don addini na ya hana ba yanzu yana zancen ƙaro wata mata idan dai da ni ce sarki samun ki ko da haihuwa ko babu da ya fi mun komai na tabbata sarki ya fi ni kaifin tunani ba zai sa haka a ransa ba ko da haka ba abin ki ba ne kana so taimake ki bacci na so ya dinga kama ni a tafiya ni kuma ba na son yin sa saboda me ya shugabata bayan kina da damar da za ki yi abin da duk ranki yake so ina da ikon yin duk abin da raina yake so amma akwai abubuwa da dama wanda ba su dace ba kamar ana tafiya ina jin bacci yana daga cikin shamakin da sarauta take mama abokanta gaskiya ne to me zai hana ba za mu tsaya ba ki barcinki har lokacin da za mu muna buƙatar mu isa da wuri idan muka tsaya zai ɓata mana lokaci mu je mana inda za mu je da nisa in ka mutu zan baka in kwashe shi mu tafi mu je ruwa ruwa ba shekaran jiya na baka ruwa ba son sai ɗaya daga cikin bayan can. a dakata a nan barka dai mai tafiya yawa saniki dai da hanya wanne daga ciki ya shugabata wancan na baya ɗan ƙarami. shi za ki tambaya ki ji zai yi nawa uwar gijiyata ta turo ni tana son wannan bawa ki gaya ma uwar giji yake wannan bawan yana da tsada kudinsa naira mai tan da hamsin ranki shi daɗe ya ce kudin shi mai tan da hamsin ka gaya wa ma'aji da ba da mai tan da hamsin an gama ranki cika gaba ne nesa zani a'a ana zuwa sauko ka kwance shi dit. yedi. je döküm oldu. kanci shi daɗe wannan me zaki da shi na ga yayi kankanta aiki me zai miki yanzu kin ga wannan yaron yayi kama da wani aiki da zai yi ke wace irin azzalima ce jakadiya ranki shi daɗe na ɗauka manufaki kenan ta siyansa Assalamu alaikum. Wa alaikum ranke daɗe sarauniyar birnin ganin ta iso tare da jama'a ta. Ya yi kyau. Ki je ki samu kuyan gabinta. Ki sanar da ita ku kai ta masauki. An gama ranke daɗe. Jagadiya, ke daɗe. Kin taɓa ganin yaro mai hankalin yaron nan da na siya kuwa? Idan ina son in miki ƙarya sai in ce iran eh, ke daɗe. Ni kuma da sai na na ɗaki. shugaban makaryatar masarautar gandu ranke daɗe wani abu da na lura da shi game da ke kin iya zaɓi ko me za ki siya mai kyau ne ai kaf masarautar gandu babu wanda ya fi ni iya zaɓe jakadiya sai mai ɗumbin daraja sarki domin ya fi kowa iya zaɓe tun da ya zaɓo ki <laughs> jakadiya ki shigo min da yaron nan

ni ma ina yi a wajen ubangijinmu har sai rabon ya zo sai zo da wuri insha Allah ina fata dai sarki baya damuwa in ma ya damu ya zai wannan yaron ba kyakkyawa haka ina kika same shi a kan hanya ina tahowa na siye shi a cikin bayi an kyakkyawa da shi kai yaro ina ne da wani ƙauye ne can gabas ana kiran ƙauyen samu a cikin masarautar murai murai lallai yaro kai mutumin nesa ne amma ke da kika sayi wannan yaron wani aiki zai miki ayyuka dai marasa wahala wanda ba za su fi ƙarfin shi ba ya sunanka sunana umar ranci daɗe amma sanda ake kira kai musulmi ne musulmi ne wurin shi daɗe ya yi kyau shekaran ka nawa wallahi ban sani ba ranki shi daɗe an dai haife ni a shekaran da aka yakin kudawa da hausa kudu ranar da sarkin sarai suka yi mutuwan kasko da sarkin yakin kudawan yamidi a ranar a kaife shekarar ku goma kenan yaro waye baka wannan tarihi uwata ce ta bani ta bani tarihi masu yawa saboda ni na kasance mai son tarihi musamman na manzon Allah ina uwar taka tana nan da rai a ranar da muka rabu da ita tana nan a raye amma bayan nan ban sani ba na san daidai inda take tana cikin bakin ciki tara ka kama ku? eh tare aka shigo a kama muna gida mutane biyu suka shigo ɗaya kama da ya kama ta allah sarki Allah dai ya haɗa ku wata kada ki sa masa rai don haɗuwar su abu ne mai kamar wuya mai da shi jakadiya Allah gama yaron ba yaro ba ne kwarai kuwa akwai zaton zai iya zama wa haziki idan ya girma saƙa dama umar sanda? na iya ranki shi daɗi ka gada ne ko kuwa ka koya ban gaji waƙawa na koya ne a wurin wani makwabcin ba umar sanda sauran ai nashi yana masaukin shi jakadiya yaushe ka fara canza umarni na zuwa san ranki ban da ikon canza ki, ya shugabata shi Ki mawaki ne kuma gwani a fagen waka? Ni ma mamaki ya bani. Yanzu nake tambayar shi inda ya koyi waka. Ya ce min wai ya koya ne a wajen wani makwabcinsu. Ayya, ki bani shi mana dan Allah. Ya dinga yi min waka kullum. Gaskiya ki hakuri. Ba zan iya baki shi ba. Idan na ji labarin wani bawa mawaki, a ko ina yake zan siya aiko miki da shi. Haba dai, ga kwai a hannu ki ce za ki bani kaza a akurki ki bani shi kawai in za ki bani <laughs> ke kuma daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaƙi? to sarauniya balkisu baki za su yi halinsu sai kuma wani jigon wai bera ya zubar da garin kyanwa na gode kwarai da gaske ina yi miki fatan alheri a hanya da kuma gida na gode kuma ki kula min da mai gidana sosai ai mai gidan naki ya ma fi ni samun kulawa kuma hankalin kowa ne. don haka baki da damuwa ai ya isa a kula da shi a zauna lafiya dan sarki jikan sarki kuma magajin sarki bari mu je kada mu yi dare ai ba za ku yi dare ba umar sanda na'am jakadiya na'am ki ba shi wannan kyautar kyauta ce na baka ta musamman saboda ƙayatar da na da kai da waƙarka mai ɗan karin daɗi ba biyan ka na yi ba umar sanda kyauta na baka ka karɓa saboda kana bukata na gode ranki da amma ina roƙonki da ki bar wannan waƙata a matsayin gudunmawarki da ita ce hidimar da zan iya yi a gare ki a sunan ɗan sarki jikan sarki barkanki da sauka mai ɗumbin daraja hutawarki lafiya lafiya barka da razai mai girman daraja sarkin gida ga wannan yaron a je a bashi ɗaki ɗaki mai kyau za a bashi a cikin gida ba a wajen bayi ba na siyo shi ne kuma na yanta shi ka kula da shi sosai musulmi ne dan uwanka a to alhamdulillah kuma za a kula da shi insha Allah kamar yadda kika ce ya bi ka ka bashi dakin don ya yi bacci ya huta ku je sanda ka yi bacci idan ka tashi sai ka zo ka bar labarin ko to na gode mai girman daraja na gode sanda dauka ka sha yaron nan yana da hankali kuma da ƙwazo na tabbata idan muka rike sha a matsayin ɗa zai amfani mu akwai alaman zai zama mutumin da za a yi alfahari da shi babu damuwa na san idan kika yi hange a cikin al'amari ana samun fa'ida sanda za ka zauna da mu a matsayin iyaye aiko? babu wata ɗaukaka da zan samu a duniya wanda ta wuce wannan ko tarihi bai taɓa ba da labarin wani bawa ba da ya gamu da irin wannan katar ɗin ko ɗan sarkin wani wuri zai so ya zauna a hannunka bulantananiya mai girman daraja kai mutum wace ƙasa ne sanda ƙasar murayya mai girman daraja nesa kenan amma za ka fita daga addininka ka dawo namu don mu samu daidaituwa ko? baya yiwuwa ne wa sarki ƙarya ko na furta karmar yaudara don in na hakan na cancanci a tsire ne ba zan iya fita daga addini na baya mai girman daraja ya ta tsayuwa a nan bai kamace ki ba ko me yasa kika ce haka yawan shagaltuwa da kike kallon umar sanda ya saba a matsayinki wace irin magana banza kike faɗa min wannan yaushe kika fara tunanin kina da daman ki faɗa min dukkan abin da ya zo bakin ki idan baki janye wannan maganar ba sai na saba miki ya tsaye da ni ba kallon umar sanda ba na janye ya shugabata ina neman afuwar mummunan fahimtar da na miki saboda haka ki ɓace ki ban waje anan jarababiyar mata ki rabi da komai kin komo kiwo na faɗi in ji Allah dai ya sa karki faɗi wanda zai ja mana bulala to wannan tsaye kuma in ya fita zai jawo mana abin da ya fi bulala ma ke dai ki haɗi abin da za ki ci ai in dai ni ce komai tsadar tsegumi ina son jinsa baki lura da irin ƙaunar da sarauniya take nuna wa umar sanda ba duk inda ya bi tana biye da shi da idanuwarta tana biye da shi da jikinta na lura amma ki maza ki canza hira hatsarin da ke tattare da wannan hirar ta fi karfin mutum <laughs> amma ya kika ce komai tsare tsegu mai kira san jin shi a'a ban da irin wannan kin ga tafiya ta ko ka taba zama ka yi tunanin me yasa ba na ɗaukan ka a matsayin bawa tabbas nakan zauna na yi ta. amma har yanzu ban samu wani dalili ba ba za ka samo ba ni ma ban daɗe da gano hakan ba tunani nake ina tausayinka ne saboda kana ƙarami amma sai bayan ka girma na gane ba tausayinka nake ba son ka nake yi so kuma ya shugabata me yake nufi da hakan ni ma ban sanya nake nufi ba ina dai son ka kamar yadda so yake nufi ina kuma tsammanin ka amince da ni ina sauraron amsarka kazar ya shugabata ba kawo da wuri ba ki hakuri an ɗan samu matsala ne sai ki ɗauka ki mai da ita don tun kafin ki kawo ta fita a raina nan gaba sai ki tsaya a min abin da nake so a lokacin da nake so ikon ubangiji karasuwa ba za a sake yin haka ba ki turo min umar sanda to ya shugabata zo ne kira ka ne ke da kanki jakadiya wane ne uwar gijiyarka Allah ya taimake ki ka bari an garzaya jakadiya ta ce in zo in ji ki ya shugabata haka ne Ga waje ka zauna. Akwai maganar da za yi Bai dace a gare ni in zauna a gaban ki ba shugabata. Dan ka yanke hukuncin fara saba umarni na. To kada ka fara yau. Dan yau so nake ka ninka biyayyarka a gare ni. Dan ina dab da in saka abin da yafi komai muhimmanci cikin duk abin da na taba saka a baya. Ban isa in umarnin ki ba. Kuma duk fadar nan babu wanda ya isa. Ina neman afuwa. Umar Sanda. Ka kasance mutum mai zurfin tunani duk abin da ka faɗa ana farautar hankali a cikinsa. yana so na yi amfani da hangen da kake da shi na yanke wani hukunci. Allah ya sa hange ya hango abin da ya dace da muradinki ya shiga Wata mace ce ta siya bawa. ta kuma 'yanta shi ta masa kowane irin gata na gidan duniya ba ta bukatan komai daga gurinsa illa duk lokacin da ta masa umarni akan komai to kada ya saba kana ganin ta nemi fiye da abin da ya kamata ta nema daga gare shi babu wani abu da yawa ta nema a wurinsa matukar bai kaucewa addinin da yake kai ba don ya kasance shi mutum ne mai rikon addini kai a wani rukuni za ka iya saka kanka mai rike addini ko kuma mara rike addini ni mutum ne mai kokari wajen ganin ban kaucewa addini na ba kuma duk abin da ya ci karo da addini na sai in rabu da shi in kama addini na gaskiya ne yanzu ka goyi bayan kada wannan tsohon bawan nata ya bi umarninta in ya kasance haka wannan shine hangena Allah ya sa ya dace miki dan yi nazari tukunna kafin ka san haka za ka iya tafiya malami na sanda ban taɓa neman wani abu na rasa ba sai kai ne zaka zama min na farko ki haƙuri ba kuma nake tsoro ba illa sarki ya sani idan da a ce babu haɗari a cikin tarayyar mu dake to babu wani abu da zaki bukata in kasa miki ai ba kowa bane zai guje wa bukatar kyakkyawar mace irin ki in dai wannan kake jin tsoro ka kwantar da hankalinka babu wani wanda zai san me ke gudana tsakanina da kai ballantana sarki da kansa ina baka tabbacin cewa alakar mu za ta ci gaba da kasantuwa a cikin kololuwar sirri kin tabbata babu wata matsala kin san fa idan aka samu matsala to zai iya zama a bakin raina babu matsala ko guda ɗaya in dai har za ka iya mutuwa to zan mutu na bi ka nima to shikenan tunda kin bani tabbacin haka ina so ki ɗauka daga yau za mu ci gaba da rayuwa da ni da ke kamar miji da mata ina son wannan rayuwar ta fara daga yanzu a haka zan hau kan gadon a hargitse sai ka ce ba ango ba ya kamata cikin kin tsagarin ko san gyara ma da kike bukata ne ya shugabata an yanke ne ki samu dukkan abin da kike so yaushe kika fara min gwarjinin da in akwai abin da nake bukata ba zan faɗa miki shi ba ko za kanya ba ta da kwarjini a gaban ki ya shugabata shekaru ashirin su suka sa nake ganin zan iya gano duk irin motsinki ki gafarce ni idan ban fahimce ki daidai ba gane ba sama da shekara ashirin shine ba kowane sirri nake kasa a faifai ki ɗauka ba a gare ni sirri shine abin da duk kike so a rufe sai a rufe wanda kuma kike so a bayyana shine abin bayyanawa ki sani ko a cikin zuciyata kina iya adana sirrikanki ya shugabata burina kullum na yi cigiyar duk abin da kike bukata a nemo shi a duk inda yake a samo shi cigiya to aikin ji an cigiya wani nau'i ne na terere ya danganta da irin cigiyar ya shugabata idan kina neman fari sai a tafi a nemo baki duk inda aka samu bakin nan to ba a nan farin yake ba Tabbas. Kin san yadda zaki ki samu min duk wani abin da nake so. Ba tare da wani ya ankara ba. Zauna. Abin da zan faɗa miki, ki tabbata idan ya fita, to ke ma zai fita. Mun daɗe muna tona ramuka, muna binne abubuwa, ba wanda ya taɓa fita ya shugabata. na san hanyar da duk zan yi na gara ki ya shugabata ko kuma kin san hanyar da zaki ki tsira da ranki ba abin da zan faɗa miki a yanzu ya daɗe yana yawo a cikin zuciyata abin da kuma nake bukata ya daɗe yana farautan hankalina da na sani tuntuni da tunikin kin fita daga wannan bukatar an shiga wata na san ƙoƙarinki wajen ganin kin samu yabo daga gare ni to lokaci yayi da da ki samu yabon ko kuma mummunan tsinuwa yabo ne da ikon sarki karasu kin fi kowa sanin yadda na siya umar sanda na kuma 'yan tashi daga cikin bayi kin san yadda aka yi taso daga gabana har ya girma kin kuma san irin san da nake mishi to yanzu san ya rikida daga cikin zuciyata babu abin da ya rage ya ka ci na ga na kwanta tare da sanda akan wannan gadon cikin kowane saurayin dare zuwa tsohonsa kuma hakan ya ta maimaituwa a gare ni lokaci zuwa lokaci in dai wannan ne an gama ya shugabata wajibin duk abin da kike so ne ya sadaukar da kansa a gare ki yanzu kina ganin hakan abu ne mai sauki kwarai kuwa ya shugabata ai kyawunki ya kai ya ruɗi kowane namiji ya kawo kansa gare ki walantana wanda kuma kika nema in kin so zan je in fara aiki akan hakan <laughs> na barki lafiya ya shugaba